وعليكم السلام آمين wallahi da ce ina da dama da na kai ka kara a kotun masoya domin ka aikata babban laifin da bai kamata a kama ango da shi ba shi yasa kafin na fara zance na da roƙo na fara kin ga ko da an kai ni kotun masoya za mini hukunci zan samu sassauci ai ko da baka nan zan ji tamkar kana nan saboda na samu jin daɗi da kulawa daga gare ka mijina ni ne na samu wannan jin daɗin saboda soyayyar ki za ta ɗauke ni ta min rakiya na je inda zan dawo ta ɗebe min kewar ki. <laughs> ni kaina na san cewa na yi dace kuma dacen da na yi ba zai taɓa ban kunya ba to dakata kada in cika ka da surutu sai ka dawo allah ya kiyaye allah ya tsara hanya amin ya rabi I miss you. Sai ka dawo. To sai na dawo. Yawa. Jibi, saboda tsabagen ƙawanci, kayan kallon ma a kunna suka bari. Irin haka ne fa yake kawo damuwa. Daga wani abu ɗan kaɗan ya yi spark sai kiga jigo barata ta shi. Ƴar ƙauye gidan ma wani. Ah. amma daga alamu kamar bata san shigowar mu ba ina jin haka bari na fahimtar da ya kamata a gida ba a saba da gurin laushi ba barantana AC an zo an samu guri an mimike kafa <sighs> na Allah ki ya ban jima ba bacci ya dauke ni awo ki daɗe ba da bacci ya ɗauke ki shi yasa kika bar kayan kallo a buɗe saboda baƙin ciki dan ba naki bane <sighs> ai gani na yi kayan sadam kayana ne Ko ba mijina ba ne ba. Sai dai a tsaya a miji da mata. Amma ba yanda ya zama ki barantana ya zama jininki. Kinga, wannan gorin kabilan ya isa haka. Ya isa. Ni ban ga dalilin da ya sa kuke min gorin kabilanci ba. Saboda ni musulma ce. Kuna yin sallah, ina sallah. Kuna alwala, ina alwala. Kuna azumi, ina azumi. To, menene bambancin mu? Saboda ni 'yar wata ƙasa ce kuma ku 'yan wani ƙasa ne. Ya isa ya kamata ku gane fa. Idan ma ba dole bane aka samu muka zo nan gurin babu abin da zai haɗa mu da ke wai kunkuru da atishawar gero. Sai a tashi aje a kashe kayan kallon. kasuwa ina wuni. Dakata! Ai ko a lahira ba na fatan haɗa hanya da ke balle ki gaishe ni. Balantana a nan da nake da ikon hana ki da ƙarfina da kuma ikona. Ku fa ‘yan uwana ne musulmai, kuma ‘yan uwan mijina. <sighs> Wai dan Allah me ne muku ne? ku faɗa min inda akwai abin da na yi muku wanda ba daidai ba na yi alkawari zan dina don ba ni da 'yan uwan da suka fi ku anan. su kuma su umma da baba ba ɗauke su da mahimmanci ba shi yasa ake cewa ba a da wanda suka fi mu hmm. to bara ki ji an biyo ta barauniyar hanya ko kin shigo cikin danginmu mai tsafta kina so ki rusa mu kin shigo cikin danginmu ba a san ranmu ba don haka an baro gida kuma za mu tafi idan baki san sunan mu baki sani ni suna na intihar sunan wannan kanuwan mijin naki khadija abinda aka tilasta mu mu zo mu ke don haka sai an jima zo mu tafi to ko ga da gida ba mu bukata sai iya yi aure tara gida daya da ke faɗan suna intihal mm. sabida na sani cewa intihal ba ta da hankali mebi ma da ta zo nan gidan ba ta bari ba sai dai ta yi miki rashin hankalin <laughs> to wannan karan maka faɗi daidai ba domin da suka zo gidan nan ta ma fi mun faran-faran fiye da Khadija in ta fi Khadija sakewa to ikon Allah dan adam yakan canzawa a ko da wani lokaci killa ma yanzu ta canza me yasa kake kokwantan hakan na daina ni kam yaya kuke tsakaninka da imtihal yadda muke da ita mahaifiyarta kanuwar abana ne sai ta buƙaci za ta zo gidanmu ta zauna na kwana biyu <laughs> allah sarki ta ubangiji allah ya bar mana zumunci kuma ya bar mu tare ga baki ɗaya amin summa amin yawa ya shi amin wai dan Allah me ne muku ne dama haka mutanen Najeriya suke ba su da tausayi dakata dakata na ce in Najeriya 'yan ƙasa ne masu tausayi kuma suna tausayin su ne daidai da abin da ya dace a tausaya mawa ke ma kike bata amsa ke baki san cewa kwaikwayon sirrin kasar mu take kwashe ta kai kasar su ba don Allah ku tausaya min ko da ɗan kaɗan ne ku matsa min na shiga cikin danginku <laughs> mu baki ɗan lungu daga cikin danginmu mu ɗan matsa miki to bara ki ji in gaya miki ke kaɗai ne matsala a cikin danginmu duk wannan bai ishe ki ba a shine kike cewa a ɗan matsa miki ki sake shigowa eh lallai a matsa miki ki sake shigowa Ni Wannan kukan nake so ki daina saboda mai magana na fahimci me ke faruwa ka ne so intihad da khadija ko ya aka yi kai saurin gane da su nake saboda na san basa da kunya za su iya aikata abin da ya fi haka ma ba na so na zama dalilin saɓawarka da 'yan uwanka kamar yadda ba na so su san cewa ni ce na saka ka hukunta su wallahi babu ranar da suka zo gidan nan ba su mun gori ko cin mutuncin cewa ni ba 'yar ƙasar su ba ce ba me yasa baki sanar da ni wannan labarin tuntuntun ba waɗannan su ne dalilan ni kai nake so kuma da kai nake so na rayu ba na so ka samu matsala da 'yan uwanka a kaina ni burina ma shine na zama ɗaya daga cikinsu ina zuwa zan dawo yanzu Iltaham? na'am alamu sun nuno kamar ciki take da shi ko hmm. ciki ne kaɗai ke sanya mace amai a irin wannan lokacin shi kenan daga yanzu zuri'ar mu ta cakudu da wata za a fara lissafo kabilu daban-daban ya cuce mu amma ya kamata a ce mun fitar da ita a cikin wannan gida ah, ba yanzu ko ba mu dan bata lokaci saboda za a iya gano mu akan abin da muka umma na zauna na sanar da ke akan maganar yaran nan ki ja musu kunni saboda tun kafin wannan auren kin san irin takun saka da muka yi da su kuma har muka zo muka daidaita komai ya wuce yanzu kuma sun dawo da rashin mutunci shi yasa tun wuri na zo na sanar da ke saboda kada mu maimaita irin abin da ya faru a baya to dakata ni ni ina ruwana ina ruwana ba abin da ya min zafi kuma ka sani tun farko dama ba na goyon bayan wannan auren da za ka yi ba abin da ya min zafi yawa tun farko ban goyi baya ba yanzu kuma ba na goyon baya yawa don haka yanzu ma suna ciki sai ka tashi ka je ka same su ka sanar da su amma ni babu yawuna ba ruwa na a ciki yawa kuma in gaya maka tun da wuri ka nemo jinsin harshen ka ka aura kar ka kuma yo mana kwashi-kwashi ba kwarar ɗin da kake yi kar ka saki Rana ke same su. ciki kuma kuma na yaye sadam saboda haka ya kamata ku gane cewa hadin allah ne kuma shi yake jujjuya al'amuransa yadda ya ga dama hasada ko wani masifa tsakaninku da ita ya kamata ku bari sabon kuna da hankali da da masifa da dakatar da ku na taho nan amma sai na samu wani albishir a bakinku wanda ba zai iya bari na yi fada da ku ba shi yasa zan juya al'amuran zuwa ga salama ne da ku mu dakata mu yi magana na fahimta wacan nan 'yar uwanku ne tana zama a nan ba ta san kowa ba sai ni sai kuma ku mu ne gatanta a nan ƙasa zan koma amma ina so daga yau ba na so na sake samun wani abu makamancin haka in na dawo akan wannan zancen ba zai kyau ba tsakaninmu da ku babu ran da zai gane babu ran da zai gani ina komai ne saboda shi babu ran da zai gane na damu da shi amma babu komai za mu maganin abu wai har yana cewa wai mun zama ɗaya da wannan kabilan za mu zama ɗaya ta yaya kai gobe ma sai mun koma gidan mun sake mata gargaɗi akan wannan magana ta faɗa mai. da Allah ki turo da kayan nan ya kamata ya zo bai nan eh <sighs> na san halinki na san halinki zaki iya ce min kayan zai zo nan da kwana biyu maybe na san zai iya fin lokacin dan Allah da yake turo min da wuri to shikenan kin yi alkawari da kanki ko? to ina zo za mu yi magana an jima lafiya za ku shigo min gida babu sallama sannu na ce sannu wato wai ke har kin isa mu zo gidan nan mi miki abu sannan ki gaya ma yayin wai mun zo min miki abu har kina sa ina dukan mu to ina so in gaya miki wannan shine na farko na karki kar ki bari in ji kar in gani wai mu zo gidan nan miki abu ki gaya ma yaya in ba haka ba in muka dawo sai mu miki ninkin ba ninkin shi zo mu tafi mm suka sake yin haka do da nasihan da na musu sai da suka zo gidana suka hana ni cin abinci ai ta ce ba ta ji kaɗan ta fara gani hmm. wannan hancin nata nake so son samu wani hancin da take mishi kwalliya da shi ba shi nake so na samu na nusa <laughs> sai an tattara gawanta an fitar da shi daga cikin wannan gidan gaskiya dan wallahi sai mu karerya mata kafafu da kafanta za ta kwashe kayanta ta bar gida. ba ta ce ba za ta tafi ba za ta gane ƙaryin iskanci take yi ke ni ba malalacin namiji bane ne da zai sa gidana in gagara sai tashi ni ma kuma da kake gani na ban yi lalacewar da wani zai sa min yarinya a gaba yana duka ba akan wata kabila mara asali ban zawofi kawai zo nan ka ga wadda ya kamata ka ci gaba da duka nan amma wannan ba ta rashin so da rashin gatan da wani ɗa namiji ba a haife shi ba da zai samun ya a gaba ya rika duka ka ji na gaya maka ka kiyaye ni wallahi ce Lafiya dai? ku gaya wa Sadamu. ittihan ta wuce karamar yarinyar da za a rika duka ba ko ku gaya mishi tana da matsayin da ya zartana shi ba. Wai me ya faru ne haka lafiya? Babu abin da ya faru amma yana gab da faruwa in har ba a kiyaye ba. Mama, ina ganin cewa ina da ikon da izan intihas ta min laifi ne mata hukunci ko na tsawatar mata saboda jakar da aka sa su lallace aka siyo maka ko kuma in har kana da damar dukanta sai ka dake ta akan wata kabila ko kuma in ce jakar da ka ko mana daga kasashen ƙetare ya kamata ki sani cewa ita ma ya ce a gare ki yadda in intaha take a wurin ki ita ma ka ta ɗauke ki tamkar mahaifiya a gare ki ita ɗin banza ko dan ka ga ibtihan kaɗai na mallaka kake so kai min habaici da ita ta zama yata to bari ka ji baka isa ba ba na maraba da ita sannan kuma ba na kalan dangin da ba nawa ba bare han ketara wata ƙasa haba hajiya maryam bai kamata ki irin wannan maganar ba dakata ina magana ne akan abin da ya shafi dangin juna ba ina yi ne saboda daɗin na ba saboda haka ki bari sai na sa da ke tukunna dangin juna ƙwarai da gaske sadam da khadija su ne suka haɗa mu da ke da babu su ke ma ba a cikin mu kike ba saboda haka ki bari in mishi magana da kaina ya kamata ki sani girman da nake baki bai kai da zaki tsaya kina gaya min maganganun banza akan mahaifiyata ba kai wani iri ne eh Akame. ta kake gaya wa haka to ita ma a matsayin uwa take a wurinka kar ka saki kar ka kuma hajiya maryam ki yi hakuri ni kaina ban goyi bayan wannan abun ba kin gani dai ba irin kai ruwa ranar da ba a yi ba amma abin ya riga ya ci tara umma duk laifin yayi ne sanadiyan wata ke sa ya sa zumuncin mai yake so ya lalace ni ma dama ban yarda da ita ba kawai dai an riga an kakaba mana ita ne ka shiga taitayin katin tun da wuri ka san irin lafazan da za ka gaya mutane ko zancen iyaye buri na zama na aure in haifo ba ta kwaye yanki ba ɗaya biki ba yau an ce sai zaman kadai ta za ku satan ban saba ba Talibi, I am one Naija is one Yoruba, Hausa and then Igbo Everything is one upon The world don't go to the beat of a drum You have your own, I have my own Everybody out there has his own Nigerian people who kill us all I love my wife, she love me too We take an oath and that is true For what's for better, we see get on And I get married seven years now You born children, one name Habu One name Habibu, one name Chibu Nigerian crisis the first da ke ni ka jawo mata karar tsana na daina kallonsa a matsayin yaya mai son kanwarsa aini babu abin da yake bani takaici irin ya rasa duk duniya ne ya rasa matar da zai ɗauko ya aura sai wannan wanda a shekaru ma ya isa a ce ta girme shi ko ta haife shi amma ya rasa wanda zai ɗauko ya ce zai aura sai ita ai ku ba za mu bar ta ba kusan kullum sai mun je gidan za mu addabe ta wanda da kanta za ta kwashe kayanta ta tattara ta bar kasar na ce maka kar ka sake ka zo mana da matan nan wato taka shi ne sai da ka kawo ta to ka dakatar da wannan gurɓatacciyar matar ta kar ka sake ka shigo mana da ita cikin zuri'ar mu ba yaran mu bace ba kuma zuri'ar mu bace ba sirrin ba za ta shigo ta ji ba tun da wuri ka koma da ita domin duk abin da ka gani ko kuma ya faru kai ka sani haba umma wannan tsana da kuke ma yariyar nan yayi yawa a ƙasar nan ba ta da kowa daga allah sai ni sai ku yan uwana ba ta san su ba a wurin ƙannena ba ta ji daɗi ba ko iyayena a ce ba ta ji daɗin ku ba yayi kyau kenan to shikenan baka yadda ba ko baka yadda ba ko na gaya maka gaskiya gaskiya ne a nan zan batta a nan za ka batta ba ka yi ta ba kenan ko sai ka yi shigo da ita Allah ba ta sa ta abin da sa ko Umma, washin ina fadila ne na duba ko ina da ko ina cikin gidan nan ban ganta ba. Ka bani ajiyar ta ne? Eh? to na sai da ta na ci tsire da kuɗin ko yaya ya za a yi da ni umma na fa duba ta banganta fa ta ci uban duka ina jin ko ina suka yada shi ya uku duka kuma ai ya kyau yanzu sai ka je ka neme ta a asibiti mai yiwa wani asibiti kai saurara kai sa aje ni kai za ka ringa mun tambayoyi da na ce kar ka shigo da ita me yasa ka shigo da ita kana so sai ka tafi ka je ka nemi mai gadi sai ya gaya maka mai yiwa ya san inda aka kai ta ni na ruwana taurin kai ne ya kai ai maganin ku kenan duk mai taurin kai maganin shi kenan mara jin magana ba ki haƙuri don allah kada ka bani haƙuri domin ai ba laifin ka bane ni ce na dage akan lallai sai na zauna da yan uwanka ga kuwa ashe ba laifin ka ba ne ba wannan yar uwa ta ce ramatu tana da buƙatar taimako saboda haka za ta zauna da mu wannan babu damuwa damuwa ta shi na san me kike ji a jikinki ba kya jin komai ko alhamdulillah da sauki don likita ya gaya min cewa jikin naki ya yi sauki za mu yi tafiya gida yanzu bisa ga dukkan halamu akwai magana a bakinki amma kin gagar furtawa gaskiya ne akwai sosai kuwa wace irin magana kenan magana tana da matukar mahimmanci saboda haka ina so ka bani hankalinka a nan a kowane lokaci hankalina yana tare da ki don haka ba ki da matsala bismillah ramatu ƙawata ce kuma ƙawar da ya kamata in mutu a kanta a gidansu na zauna har na gama karatun secondary school ɗina a ƙasarsu mun yi zama da ita cikin farin ciki da jin daɗi bayan rasuwar mahaifinta sai mahaifiyarta ta dawo ƙasar nan ta zauna a gidan 'yan uwanta ita kuma ta zauna a gidan yayar mamanta ba su na gaya maka irin wahalhalin da ta sha ba daga ƙarshe ma aka haɗa ta da 'yan uwanta mashayi mazinaci akan ta aure shi ta ƙi yadda saboda ba ta son shi ta kira ni a waya ta sanar da ni duk dukan da aka yi mata ta ƙi ta amince ta aure shi ta ga zamanta a can zai iya sa ta rasa ranta shi ne ta dawo nan wurin mahaifiyarta a gaskiya na tosaya mata duk da dai mace ne ita ta sha gwagwarmaya sosai a rayuwa na san za ka tausaya mata shi yasa na zo da bukata a gare ka bukata ta a gare ka shine ba ta da wani gata da ya wuce mamanta da kuma ni don Allah ina so ka taimaka ka aure ta aure ya kamata mu bar wannan zancen ki farka daga wannan mafarkin da kike yi don na san cewa ba a cikin hayyacin kike ciki ba don a sani na babu macen da take son a mata wannan al'amarin haka ne na sani zama da kishiya akwai ciwo amma zaman da nake a gidan nan ya fi zama da kishiya kaɗai ce ka sani cewa 'yan uwanka ba so na suke ba duk ƙasan nan ba ni da wanda ya fi ka ban raina samun ka ba don allah ka taimaka <sighs> tashi zauna soyayyar da nake miki ko wuka za ki bani nake yanka naman jikina ina ci zan miki wannan don haka na amince zan aure ta ka amince na amince <sighs> to alhamdulillah na ji daɗi ka san me da ƙyar da shawo kanta ta yadda na gode sosai kuma na yi farin ciki bari in je cikin kirata